Caramba, caramba. karawar haka warhaka uwa matasa barkanku da zuwa cikin shirin naku shirin labarun matasa daga nan ɗakin magana na studio Kalangu kuna tare da ni Rabi Yusuf Mai Kano da ƙawata Fanta Shamsu Fanta barka da zuwa cikin ɗakin magana. Barka ka dai Rabi masu sauraron da fatan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya yau akan za mu zanta Rabi. Fanta da farko dai za mu je garin Gaya jihar Doso inda mushanni suka kara lokutan karatu domin su samu su ida adadin karatun kamin kwanaki 45 da gwamnati ta basu su shuɗe a garin Gaya har yanzu za mu kawo muku tarihin wata matashiya da ake ce ma Maryama Garba mai aikin kanikanci cikin takaitaccen rahoton mu. Sai filin mu na wasannin motsa jiki inda za ku ji tsokaci kan gasar wasan kwallon kafa na kasashen Afirka wato Ghana. Kamar yadda kika faɗa rabi a garin Gaya jihar Doso wakilan makarantu da mushannin lakwal suna ta ƙoƙari su gani an ƙare adadin karatu kamin kwanaki 45 da gwamnati ta ƙayyade musu su shuɗe. Ta haka ne fanta suka maido ɗaliban makarantar suka maido ɗaliban makarantar da marece sun kuma ce za su dinga shiga tun karfe bakwai. Kawo yau malaman makaranta sun kesa cewa an cimma kashi 80 zuwa kashi 95 daga cikin 100 na karatun shekara. Akwai wasu fannonin karatu da an kusa karasawa da kashi 95 cikin 100 jadawalin hawa-hawa ne tsakanin kashi 75 zuwa 80 cikin 100 abu mafi mahimmanci tuni an yi shi a nawa bangare ban da shakku mun yi abin da ya sawaka ɗaliban na ci gaba da kasancewa cikin kyakkyawan fata da darussa na kwarare sannan sun ce muna mu rika zawa tun da sassafe karfe bakwai maimakon karfe takwas za mu karasa jaddawali sai dai a fannin fizik aiki da shi ne ba za a karasa ba. Mun dai iya kokarin mu abin da muke roƙo da a kawo abin da muka Dangance da darussan da ake ganin suna da sarƙaƙiya wasu shugabannin makarantu na umartar ɗalibai su zo makaranta da yamma domin ɗaukar darussa na kwarare. Fasadi Layani shugaban makaranta ne. Lokaci bai isar mu mu karasa jadawalin karatu amma mun samu wata mafita na yin kwarare akan abin da ba a kawo ba. Mun ce ɗalibai su rika dawowa da marace a koyar da su akan fannin fannin karatun da ba za su kammala ba. Haka shadawalin ɗaukar darussa zai kasance a gaya har zuwa 15 ga watan Juye inda za a tsaida karatu. To a wani bangare daban an kare horon wata shida da ake baiwa matasa a jihar Agadez kan fannoni daban-daban. Wannan horon dai kungiya mai zaman kanta ODE Niger ita ta tsara shi. Kuma wannan horon Rabi ya fannin gyaran gashi, gyaran salula, kera kujeru da gadaje da dai sauransu. Ga rahoton Anise Karima kai. A jimilce matasa 'yan mata da samari 60 ne suka amfana da wannan bada horon da ya kwashe wata shidda inda a kammalawar bada horon an ba kowane ne kumshin kayan aiki. Kirkira sana'o'i ita ce sharaɗin bayar da wannan horon kamar yadda Sani Sale sakatarin zartarwa na kungiya mai zaman kanta je Odi Niger ya faɗa. Burin da muke son cimma shine samarwa matasa ayyukan yi. Matasa su ne muke horarwa a fanni daban-daban. Kowane daga cikinsu zai samu kayan aiki sannan kuma za a dafa musu wajen girkuwa aikinsu. Wa'annan matasa da aka wa horaswa tunima sun sa aniyar girkin zaman kan turbar kansu da kansu. Na samu horo akan gyaran wayoyin salula. Na koyi abubuwa da dama musamman gyaran salula. Ina fatan buɗe shago da zai bani damar ɗaukar waɗansu matasa aikin yi kamar ni su koyi aiki domin su samu 'yancin cin gashin kansu. Wannan ba da horon zai ci gaba da gudana a cikin dukkan shimfiɗar al'ummar jihar domin samun damar horar da matukar matasa. 'Yan Rastaman sun raya a ranar Larabar da ta gabata ranar da aka keɓe domin salon kiɗin da ake cema rege wanda ya samu tushe ne a garin Kingston a ƙasar Jamai. Mawaƙin da ake cema Black Mailer wanda yake irin wannan kiɗin tun shekarar 1996 ya ce wannan salon kiɗin ya ci gaba sosai a nan ƙasar mu ta Nijar. A bikiyar aikin mu Maryam Jallo ita ce ta tunkare shi. Le peuple est libre mais n'est pas libéré. Al'umma na da inci amma ba a bata ta inci ba dole a yi maganar inci yin tir da Allah wadai wayar da kan jama'a faɗin abin da bai kamata ba tare da kawo haske ga waɗanda suka saki hanya ina ganin wannan ma wata manufa ce ta kiɗan rege a zahiri ina ganin ta samu ci gaba mai kyau sosai domin ba su da yawa waɗanda suka fara su ne su Adams Junior mu kuma muka zo daga baya kamar Saidu Konate da Yoni Mamudu hakika kiɗa ne da tsofi da matasa ke yabo sosai musamman idan kuka iya zaɓar abin da za ku yi waka a kai kuma kuka iya tura sako zuwa ga al'umma dole dole a yi maganar bada inci. Lokacin takaitaccen rahoton mu ya kai Rabiu tarihin wa ka kawo muna. Sunanta Maryama Garba ta taso tana sha'awar aikin kanikanci bayan ta kwashe shekaru tana karatu a cibiyar koyon aiki hannun gaya ta samu aiki a wani garejin garin. Sai ma kin a cikin wannan rahoton na Fadil Alu. Maryama Garba mai shekaru 27 'yan mata ce da ta bar karatu bayan da sauran ma'aifinta ta dauki niyyar koyon aiki nan take kuma ta zabi aikin gyaran motoci a cibiyar bayar da horo ta ma'aikatan hannu da ke gaya. A cikin mota ina gyara inji kuma inji dai shi an mota in dai har bai tashi ba mota ma bata motsi ke muna an kai aikin hannu ya fi zaman banza kuma gaskiya ki mun diba a aikin kafinta babu mata a kanikanci ma babu mata har na babura tunda na gaya musu haka sun ka san da na zo da niyyata. bayan ta kammala karɓar horo maryama garba ta samu aiki a wani garejin motoci da ke garin wani wuri da aka keɓance domin maza kawai mun kai mu sha uku a wajen mai gidanmu zaki zo ki isko namiji kwanke ƙarƙashin mota ni ma kwance a ƙarƙashin mota muna aiki jikin bot ko inji da duk inda ya kamata ba ni tsayawa in diba ko ni mace ce wani ba ni son bakin mai a'a ba ruwana wani bi in kuka diba kaina cike yake da bakin mai jiki na ma duka bakin mai ne amma aikin kenan ni na sa kaina kuma ina so mai gidanta Ibrahim Sindi ya su da aikinta ta ranar ta farko a wannan gareji a ranar farko na jarabata da yanka katako da kuma hadawa kai tsaye ta gane kuma ta yi daidai mace ce mai kuzari kullum tana aiki kamar namiji a cikin waɗannan 'yan maza. Yanzu haka Maryama Garba ita kaɗai ce 'yan mata da ke aikin gareji a garin Gaya kuma ba ta sa ran dakatawa yanzu yanzu. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki. an kusa da gasar kasashen afirka wadda ake ce ma kan wacce ya kamata ta gudana a shekara 2021 zuwa watan janvier na shekara ta 2022 saboda cutar coronavirus Abdulaziz Isaka ɗan jaridan fannin wasannin motsa jiki ya ba mu ra'ayin shi tare da abokiyar aikin Salamatu Kadiri. Je pense que c'est la conséquence. Ina ganin sakamako ne kai tsaye ga dukkan abubuwan da muke fuskanta tare da wannan annoba ta corona da ta sa aka dakatar da duka wasannin kwallon kafa inda babbar mafita ita ce rage kwambalar kafin gwamnatoci a nasu bangare su ciwo kan yadda za su tunkari wannan anoba a sake soma kwambalar. mu da aya cikin wannan shirin namu na labarin matasa a duk lokacin da kuke so za ku iya kara shuraren mu a bisa kan lamba uku biyu biyar kyauta da layin airtel